Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe takwas da rabi kina agogon Ghana. Yau Litinin 20 ga watan Yunin shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa yayin da aka yi bukukuwan ranar 'yan gudun hijira a duniya yau 20 ga watan Yunin. Jama'a da dama na ci gaba da tsokaci kan wannan muhimmiyar rana da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. rashin tsaro shi ke kawo wa har mutum shi bago jihar shi ko bago kasar shi ke keto wata kasa saboda cigaba da gan shi shi ne mafaka har wani lokaci inda hankali eh, kwankwanci hankali ta dawo. sannan za ku ji cewa an kammala gasar karatun alkur'ani ta kasa da kasa da aka yi a karon farko a nan amurka. وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ibu Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. To amma fa duka sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko kiri. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ya kamata mu yi tsammanin ganin mummunan tashin hankali daga rasha a wannan mako yayin da shugabannin tarayyar turai ke nazarin ko za su goyi bayan matsayin shigar ukraine a cikin kungiyar tarayyar eu ya ce tashin hankalin ba wai kan ukraine kaɗai ba ne har ma da sauran kasashen turai mun shirya a shirye muke kuma mun gargaɗi abokan hulɗa in ji zelensky a cikin jawabinsa na dare a jiya lahadi hukumar tarayyar turai ta ba da shawara a makon da ya gabata cewa ukraine ta karbi matsayi na mai cancantar shiga kungiyar kasashen 27 mambobi za su tattauna a kan batun kanu su kada kuri'unsu yayin taron koli da za su yi a ranakun alhamis da juma'a kafar yada labaran kasar siriya ta faɗa a yau litinin cewa wani hari da aka kai akan wani motar bas ya kashe mutane goma sha uku ciki har da dakarun gwamnati goma sha ɗaya kamfanin dillancin labaran siriya na sana'a ya ce an kai harin ne a yankin jabal al a lardin rakka sai dai ba a bayyana takamaiman yadda lamarin ya faru ba kuma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin nan da nan ruwan sama na lokacin damina ya jefa rayuwar miliyoyin mutane a bangladesh da jihar assam ta kasar india da ke makwabtaka da ita a cikin hali na kakani kayi kamfanin dillancin labaran reuters ya bayar da rahoton cewa a ƙarshen makon nan ne walkiya da zaftarewan ƙasa suka kashe mutane 25 a bangladesh yayin da mutum goma sha bakwai suka mutu a assam sakamakon ambaliyar ruwa a bangladesh yawan ruwan ambaliyar ya sa mutane sun makale a cikin gidaje babu wutar lantarki ko kuma abinci da ruwan sha mai tsafta jama'ai sun ce an kwashe mutane zuwa sansanoni amma rahotanni sun ce sansanoni a bangladesh na fama da rashin kayayyakin jin kai har ma da abinci labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan mutane ne suka fito a kan titunan Islamabad babban birnin Pakistan da yammacin jiya Lahadi don nuna adawa da tsadar kayayyaki da kuma ayyukan gwamnati a halin yanzu. tsohon firaminista imran khan shine ya kira zanga-zangar wanda majalisar dokokin kasar ta kada kuri'an rashin amincewa a kansa kana ta tsige shi a watan afrilu kan wanda ya taba rike mukamin firaminista sama da shekaru uku da rabi sai har lokacin da aka hambarar da shi tun daga wancan lokacin ne ya kira gangami a faɗin ƙasar ya ce amurka na adawa da shi ne saboda manufofinsa na ƙasar waje sun fi fifita ƙasashen china da rasha ma'aikatar harkokin wajen amurka ta musanta tsoma baki a cikin harkokin siyasar pakistan kani ya sha sukar kasashen yammacin duniya ne a lokacin da ya kai ziyara a moscow a ranar 24 ga watan fabrairu inda ya gana da shugaba vladimir putin a daidai lokacin da rasha ke shiga ukraine a ƙarshe saboda sinadarin kafin da ke cikin goro da itaciyarsa ana amfani da shi ta hanyoyi daban-daban yana ba da kariya ga wasu sanadarai ana saka shi a cikin lemo da abubuwan sha masu ba da kuzari wasu ma sun ce yana ƙara ƙarfin namiji duk waɗannan abubuwa da goro ke yi ana yin su a ƙasar ivory coast goro kwayar abinci ne na asali da ake samu a gabar tekun afirka ta yamma kuma saboda amfani da shi ta hanyoyi da dama cikin lemu da ma abubuwan sha masu ba da kuzari ya sa kasuwancin aika shi zuwa ƙasar waje na ƙara haɓaka ƙasashen da suka fi kowa noman goro a yankin su ne najeriya ivory coast kamaru ghana da kuma saliyo wanda suka samar da ton 260 a shekarar 2019 a cewar hukumar abinci da noma ta majalisar ɗinkin duniya a wannan shekarar masana'antar ta samu sama da dala miliyan 270 a tarihance ana amfani da shi ne a bukukuwan gargajiya kamar auren musulmi irin wanda ake yi a anyam wata anguwa a birnin abuja a lokacin da kasuwancin goro ke ƙara tashi masu nomansa da masu kasuwancinsa da ma masu aikawa zuwa kasar waje a shekarar 2017 sun kafa wata kungiya ta masana goro da ake kira professional cola association ko kuma intercola a takaice manufar wannan kungiya ita ce faɗaɗa amfani da goro zuwa masana'antu da dama musamman masana'antar yin lemu. a gaida baba yakubu makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to ashirin ga watan yunin kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin tunawa da halin da 'yan gudun hijira ke ciki a jamhuriyar nijar jihohi wato jihohi da dama haɗe da babban birnin ƙasar na yamai kan karɓi 'yan gudun hijira na makwabtan ƙasashe da yaƙe-yaƙe suka daidaita. daga kwanni ga rahoton da haruna mamman bako ya aiko mana Kasancewa yau ranar 20 ga watan Jun rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin tunawa da 'yan gudun hijira na tuntuɓi Sirajo Sani mai kaset ɗalibi a sashen zamantakewa al'ummomin ƙasa da ƙasa a babbar jami'ar Abdulmuni Jofo ta birnin Yamai domin jin kowane sha'ani ne za a iya cewa 'yan gudun hijira na wanzuwa a sanadiyar yaƙoƙa da ake fama da su a makwabtan jamhuriyar Nishar. Wanga al'amari sai da mu ce Ubangiji Allah ya kawo mana saukin shi dan shi gudun hijira babu wani kaunar shi babu kasar da ga son wani shigo mata a matsayin yana da matsala wanda sai an kai ana ba da gudunmuwa da ya zama cikin kasar nan tunda ita kasar da kanta tana cikin matsala kuma wanga abu ba komai ne ke kawo shi ba rashin tsaro rashin tsaro shi ke kawo wa han mutum shi bago jihar shi ko bago kasar shi ya keto wata kasa sai ba da ciga da ran shi shi ne mafaka har wani lokaci inda hankali eh, kwanci hankali ta dawo to abin da muke kiran jihar hankali da gwamnati shiga da wannan mutane da suka keto suka bago kasashen suka shigo kasar Niger wasu suka shigo kasar Nigeria ko na Nigeria suka shigo kasar Niger labili bilifa duka inda refugee ki nigeria ne burkina mali to wannan abu da suke yi ba mu ce ba su yi ba su kara saboda wannan abu shi ke kara sa tsaro shi kara taba barewa idan ba kula yan gudun hijira dan daga cikin yan gudun hijira nan ma ana isa wanda ka koma cikin bandin nan in su gaba a kula da su kenan duk wata kasa ta dauki yan gudun hijira ya kamata ta zan kula da bangaren abincin su lalle suna yi ba ba su yi ba alhamdulillah muna gani cikin media muna ji da labaru kuma suna bada suna bada kuma kasashen turai ya kamata su kara tallafuwa saboda duk inda aka ce kasa ta dauki dan gudun hijira to dole na su shirin shi makasaya na tuntu tuntubi ɗaya daga cikin 'yan gudun hijira Fulani da ke birnin Kwanni da suka gudo daga tarayyar Najeriya sanadiyar matsalar garkuwa da mutane da ta haifar da kyamar kabilar Fulani a iyakan Nijar Najeriya inda illela lokal gamman Fulanin da aka gani sai an bisa an kashe sa domin jin ko suna samun taimako daga gwamnati ko kungiyoyin ƙasa da ƙasa inda suke a halin yanzu. Ni Mamadu nake. Mu dai da mun ka zaka nan ba mu samu wani tallafi da an ka ba mu tun sa'ad da mun ka taho dai mutane sun yi mun dan gudan gudunmuwa na gidan sauro da wundaye da abin ga da mana ishirin na shinkafa shine an kawo tallafa amma da gare su ba mu ba kuma ba mu komai tun ga da mana ba da mun ka gudu yanzu ma abin ya kai ya yi kusa kan shekara eh muna so a tallafa muna kan muna samu dan ga dai samu abba ai yalla amma mu nan eh muna so a taimaka muna koren gaske wasu daga cikin yan gudun hijira sun yi mini bayanin halin da suke ciki ciki a cikin wannan yanayin na gudun hijira. Ni a wurin aka ce a kore mun ka ji daɗi alhamdulillah an gode ma Allah. Wani matsaloli ba mu da wani matsaloli na da muka ji wanda ana yi muna nan kan. Da mun samu tarbo sai dai abin da kacce tallafi abba a kwanci hankali. Shi dai muka fata. Jihohin Tilaberi da babban birnin Yamai da Tawa da Difa da Maraɗi ne suka fi karɓar 'yan gudun hijira a jamhuriyar Nijar sanadiyar yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasashen kasashe masu makwabtaka da jamhuriyar Nijar da ma masu neman zuwa turai da ke fadawa tarkon dillallan safarar mutane a jihar Agades. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To idan muka dawo Amurka a daren jiya ne aka kammala gasar karatun Alkur'ani ta kasa da kasa da aka shirya a karan farko a nan amurka Gasar wacce kungiyar Atibiyan daga jihar Minnesota ta shirya a jihar Maryland. ta samu halartar kasashe da dama ciki har da Najeriya, Australia, Faransa da Malaysia. Abokiyar aikinmu Hanifa Kabir Isa ta halarci wajen gasar ga kuma rahoton da ta hada mana daga jihar ta Maryland. manyan malamai daga sassan duniya ciki har da sheik akawi daga kasar masar sun yi jawabai na karfafa gwiwa game da mahimmancin karatun alkur'ani haddarsa da kuma koyar da shi a dunkule malaman sun yi kira musamman ga iyaye musulmi a kasashen yamma da su tashi haikan wajen koyawa yaransu ilimin addinin musulunci da kuma aiki da shi domin shine zai taimaka a samu rayuwa mai inganci da kuma taimakawa al'umma da samun makoma ta gari a gobe kiyama. Na samu zantawa da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya gasar Sheikh Abdulrahman daga jihar Minnesota, inda ya ce sun samu kuɗin gudanar da gasar ne daga gudumawar jama'a ta Rusisi. Kuma ya yi alkawarin za a ci gaba da gudanar da gasar a kowace shekara nan gaba. daga nan sai ya kara da cewa I have a message for all parents that believe that the Quran is a not only a guide for their children Ina da sako ga iyaye da su yi amanna cewa bayan kasancewar alkur'ani hanya madaidaiciya ga yara haka kuma za su iya gasar saninsa da kuma aiki da shi kamar yadda ake gasar wasanni don alkur'ani shine ya fi dacewa a yi gasar saninsa. Malama Asiya Ahmed Aliyu daga jihar Kaduna ita ce ta wakilci Najeriya. Ta nemi jin ta bakinta ga abin da ta ce. gasa ce wanda na ji daɗin ta matuƙa wannan ci gaba ne ga addinin musulunci kuma mun ji daɗin haka kuma muna su Allah ya ɗaukaka abun kuma ubangiji ya ƙara taimaka musu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا daga bangaren iyaye dr rahina ma'azu ta cibiyar nazarin addinai kuma mai nazari kan mata mahaddata alkur'ani ta jami'ar harvard a nan amurka ta yi tsokaci kamar haka wannan ya kamata ya ƙara zaburar da mu iyaye game da koyar da 'ya'yanmu alkur'ani eh, duk da cewar ba a gida najeriya muke ba insha allahu a nan ma amurkan mun tashi tsaye kuma muka nemi taimakon allah za mu ba wa 'ya'yanmu tarbiyyar addini ingantacciya an ba da kyautar kuɗi dala dubu sha biyar kowanne ga waɗanda suka zo na ɗaya a ɓangaren maza da mata inda wakilan kasashen amurka da malaysia suka yi zarra yayin da ita kuma najeriya ta zo ta biyar hanifa kabir isa muryar amurka daga jihar maryland to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga rahoto na musamman A Najeriya hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta amshi jerin sunayen 'yan takarar majalisar jihohi da na tarayya na gwamnoni da kuma na shugaban ƙasa da masu rufa musu baya a matsayin 'yan takara mataimaka. Ɗan takarar jam'iyyar adawa PDP a tuku Abubakar shi ne ya fara bayyana sunan mataimakinsa a takara a hedikwatar jam'iyyar wato Wadata Plaza da ke can Abuja, inda yake cewa my choice of any name who will help lead us to victory next year, not only in the presidential election but also in the governorship and legislative elections. And he will be by my side every day to provide our people security, revive our economy, improve education, and unite our country. He has brought legislative and executive experiences. Please join me in welcoming to the ticket the next vice president of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Governor Ikeanyi Aga. Ina mai matuƙar farin cikin bayyana muku sunan wanda na zaɓa a matsayin mataimakina a takara da zai rufa mana baya a zaɓen baɗi mai cike da tarihi. ba wai kawai a wannan zaben kawai za mu yi aiki ba har ma da wajen zaben gononi da na zaben 'yan majalisar jiha da kuma 'yan majalisar ƙasa kuma zai kasance tare da ne wajen aikin samar da ingantaccen tsaro bunƙasa tattalin arziki da kuma haɗin kan al'ummar ƙasa wanda na zaben yana da kyakkyawan basirar ayyukan yin dokoki da kuma tsare su tare da shugabanci wanda na zaben shine His Excellency Governor Ifeanyi Shi ne mai girma gwamnan jihar Delta Ifayin Okowa. Shi kawo dattijo Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC ya gabatar da sunan Alhaji Kabir Ibrahim Masari ne a matsayin mataimakinsa na takara amma na wucin gadi don bin umarnin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC inda ta buƙaci a miƙa mata sunayen 'yan takara da kuma waɗanda za su rufa musu baya a wajen zaɓe. Hakan yana nufin cewa nan gaba Bola Tinubu zai ayyanar da sunan ƙibin wanda zai rufa masa baya a matsayin mataimakin shugaban ƙasa idan sun ci zaɓe. A daidai lokacin da ake sa ran ita hukumar zaɓe ta buɗe damar sauya sunayen 'yan takara Majiya kwakwara da abokin aiki na Nasiru Adamu El Hikaya ya jiyo kan gidan Tinubu da kuma hedkwatar jam'iyyar ta APC sun tabbatar da cewa an mika sunan Bola Tinubu da Alhaji Kabiru Masari a matsayin ɗan takara da mataimakinsa wato mai rufa masa baya amma dai ba su amince da ɗaukan sautinsu ba. haka ita ma jam'iyyar leba ɗan takaranta na shugaban ƙasa mr peter obi ya zaɓi doyin okope a matsayin mataimakin ɗan takara na wucin gadi don a cike ka'idar da hukumar zaɓe ta buƙaci a yi daga baya kuma za a canza idan lokacin yin hakan ya yi shin yin hakan anya ba zai ci karo da dokar zaɓe ba barisa ibrahim tsoho ya amsa mani wannan fatawa wato in ka duba dokokin zaɓe da tsarin mulki dole ka haɗa su gaba ɗaya domin ka fahimci yadda abubuwan suke akwai sashe na 31 da 33 na dokokin zaɓe waɗanda suka yi magana a kan haka cewa ko za a iya canza wanda aka riga aka ba da sunan shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa kuma daga baya a zo a ce za a canza shi da kuma ki sashi na ɗari da arba'in da biyu sakin layi na farko shi ma ya yi magana shi kaga wannan shi yana magana ma ai in ka sa wani kuma wai daga baya ka zo ka cire ba wannan tsarin mulkin bai san da wannan magana ba shi kan shi ma wanda ke neman ya tsaya takarar shugaban kasa ɗin ba zai zama ɗan takara ba sadda ya tura takardun shi a hukuma sai dole ya hada da sunan wanda zai mashi mataimaki mm. wannan kamar dole ne ma haka ya nuna domin an yi amfani da kalmar nan ta turanci ta shal. wanda ya nuna dole ne yadda tsarin mulkin nan ya zo so kaga wannan magana ta cewa bari a tura sunan wani wanda daga baya kamu a gama wasu tsare-tsare ko shirye-shirye sai kuma a zo a canza shi wato in ka tsarin mulkin nan shi fa bai san ma da wannan ba bai amince da shi ba kaga ko da ma za a sami bambanci tsakanin dokar zaɓe da kuma tsarin mulki to kaga dole a tura ma na dokar zaɓe gefe a ɗauke na tsarin mulki tunda tsarin mulkin nan yana gaba da duk wata eh, doka a game da komi ne ne ma ba wai na zaɓe kawai ba. To ko akwai hurumin da kila a iya cewa shi wanda aka ɗauke shi mataimaki na wucin gadi ɗin ya ce to shi ya janye dokar na tsarin mulki ya yarda da cewa ya janye haka nan. Idan kana so ka janye eh, bayan an ba sunanka mm. dole ne fa za ka rubuta application ne ba neman izini na janyewa za ka tura ma fati ɗinku cewa kai ba ka so saboda wasu dalilai Ka ga nan wurin in suka duba To akwai wata dama nan wacce za a sake wani zaɓe kuma mutum a ce ya mutu bayan an zaɓe shi kamun a tafi zaɓe kuma bayan an gama zaɓe to kaga nan kuma ai ba ma maganan mataimakin takara dole ne a sami wani a kawo shi A wani babban lamari kuma dangane da batun na 'yan takara. Biyo bayan cikumar ɗan da suka wakana sa'ilin da aka gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyu, maganganu sun yi yawa da ke nuna cewa manyan jam'iyyun Najeriya sun sauya sunayen wasu daga cikin 'yan takarar da suka lashe zaben fidda gwani da waɗanda suke jin su ne mafiya ala gare su. Shin anya kawo wannan ya faru menene hakan ke nufi kuma meye zai biyo baya dr awal abdullahi mai yin sharhi game da harkokin siyasa da fashin baki ya amsa wannan tambaya ita jam'iyya ita ce take tsaye da ɗan takara ɗan takara a tsarin mulkin najeriya ba zai iya tsayawa zaɓe shi kaɗai da sunan shi ba sai idan ya shigo cikin jam'iyya don haka jam'iyya ita ke ba da hurumin tsayawa takara hakan ya yiwu a zaben da ya gabata na fi da gwani an samu waɗansu suna kan mukamai suka bar mukamansu suka je suka nemo su mukamai kuma bisa ga wani dalili suka rasa a suka sake dawowa domin turawa da da suka tsaya akan mukamman duk da yake ba a yi zaɓen fidda gwani da su ba anan misali a nan kamar shi shugaban majalisar dattawa ahmed lawan mm. ya nemi kujerar shugaban ƙasa sai bai ci zaɓen fidda gwani na kujerar shugaban ƙasa ba sannan an samu macina wanda ya tsaya takara on oppose wato babu abokin hamayya a kujerar wannan amal Lawan din a zaben fidda gwani kuma ya ci zaben to amma kuma shi bayan nan ya dawo shi Ahmad Lawan akan tunda ya faɗi can bare zo ya dora daga inda dama nan yake shi kuma Bashir ne ya ce bai amince da haka ba wannan ya kawo lokacin da aka mika sunayen 'yan takara da ya tashi fitowa daga INEC wanda Shi ne amintattun 'yan takarar jam'iyyar apc sai ga sunan ahmed lawan ya bayyana maimakon shi sunan macina wanda macina ya barazanan cewa zai kai hukumar zaɓe da jam'iyya da kuma shi ɗan takarar wanda aka karɓi kujerarsa aka ba shi na fidda gwani a kotu domin kwata mishi hakkin shi kotu ita ce za ta yanke hukunci akan wani al'amari amma abubuwa biyu kundin tsarin zaɓe na ƙasa na shekara 2010 da shekara 2022 wato suna da wasu hurumomi ɓangarorinsu na 33 da na 31 inda ya fidda yadda ake tsaye da ɗan takara da yadda eh, ɗan takara yake zama ɗan takara da yadda ɗan takara zai iya janyewa daga takara ko ma wace iriya ce inda ya yi takara a ƙarƙashin jam'iyya. To, kamar yadda na ce kotu ita ce take da gurumin da za ta yanke wannan hukunci a yanzu an yi haka da godswill akpabio shi ma wanda ya nemi kujerar shugaban kasa daga baya sai da aka je wurin zaben ya ce ya janye ya koma neman kujerarsa a matsayin sanata ita kuma hukumar zaɓe ta ce bata san da shi a haka ba sanshi malafashi murya amurka daga katsina a ka yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice 'yan bindiga a arewacin najeriya sun buƙaci a biya kuɗin fansa naira miliyan 150 kafin su sako wasu tsofaffin jami'ai biyu na hukumar ƙwallon kafar ƙasar ta nff da suka sace a ranar asabar da ta gabata ne 'yan bindigar suka yi awon gaba da tsohon sakataren hukumar ta nff sani toro da tsohon mataimakin mai horar da 'yan wasan super eagles garba yila a cikin jihar nasarawa rahotanni sun bayyana cewa an sace jami'an ne tare da wani abokinsu ɗaya a yayin da suke kan hanyar komawa bauchi daga birnin abuja inda suka halarci ɗaurin auren ɗan tsohon shugaban nff ɗin aminu mai gari 'yan bindigar daga bisani sun kira iyalansu inda suka nemi a biya jumlar kuɗi naira miliyan 150 domin a sako su wato naira miliyan 50 su. tsohon kocin real madrid zinedine zidane ya yi fatali da ta yin aikin horar da 'yan wasan psg ta kasar faransa duk da cewa ya jaddada kudurinsa na komawa fagen horarwa bayan kwashe tsawon shekara ɗaya ba aiki rahotanni sun bayyana cewa kungiyar ta psg tana neman maye gurbin kocin ta mauricio pochettino da tuni ta ɗebe sha'awar aikinsa inda kuma ta yi yakinin cewa zidane mai shekaru 49 shine ya fi cancanta da aikin jaridar daily mail ta ruwaito cewa zidane na da burin samun aikin horar da 'yan wasan kasarsa ta faransa idan aka kammala gasar cin kofin duniya ta shekarar nan ta 2022 a qatar wannan ya sa a yanzu psg din ta karkata akalarta kan kocin nice christopher galtier a matsayin wanda za ta dauka da zaran sun sallami pochettino Ƙungiyar ƙwallon kafar Real Madrid ta ƙasar Spain ta kaddamar da sabon cefananta ɗan wasan baya Antonio Rudiger da ta saya daga Chelsea ta Ingila. Haka kuma ƙungiyar ta kaddamar da rigar da ɗan wasan zai saka mai lamba 22 wadda ta samo asali da kuma ƙari akan lamba biyu da ya saka a Chelsea. rudiga ya gadi lambar ne daga shahararren dan wasan kungiyar isko wanda shi kuma zai bar kungiyar a wannan kakar wasannin sakamakon karewar wa'adin raginsa sabuwar lambar ta rudiga na da tarihin gaske a kungiyar ta real madrid sakamakon wasu zaratan 'yan wasa da suka saka lambar kamar angel di maria tsakanin shekara ta 2010 zuwa 2015 da kuma shabi alonso a shekara ta 2009 zuwa 2010 a fagen wasan tennis kuma wata 'yar wasar kasar rasha ta sami shiga fafata babbar gasar tennis ta wimbledon ta bana bayan da ta sauya ta zuwa georgia Natela Zalamidze mai shekaru 29 da ke matsayin ta 44 a jadawalin mafifitan 'yan wasan tennis mata na duniya za ta fafata ne a rukunin 'yan wasa biyu gida ɗaya tare da 'yar kasar Sabiya Alexander Kronish a gasar ta bana da za a soma a ranar 27 ga watan nan na Yuni. Hukumar shirya gasar ta Wimbledon ta haramtawa dukkan 'yan wasa daga kasashen rasha da belarus shiga gasar ta bana sakamakon mamayar da kasar rasha ta kai wa ukraine murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16, 15 da kuma 31. za kuma iya sauraron mu a kai tsaye a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com muna nan har ila yau a twitter instagram da kuma facebook inda muke kawo muku labarai da dumudumunsu yanzu ga wannan sakon baki baki baki mai yanka wuya shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa kama daga tsayar da 'yan takara don ganin yakin neman zaɓe alkawuran siyasa da romon demokuraɗiyya har ya zuwa dambarwa da cece-kucen siyasa a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka ku kasance da shirin a kowace ranar laraba a shirinmu na safe karfe shida agogon najeriya da nijar bakwai agogon gmt da ghana yanzu kuma ga labarai a takaice. shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya ce ya kamata mu yi tsammanin ganin mummunan tashin hankali daga rasha a wannan mako yayin da shugabannin tarayyar turai ke nazarin ko za su goyi bayan matsayin shigar ukraine a cikin kungiyar tarayyar eu ya ce tashin hankalin ba wai a kan ukraine kaɗai ba ne har ma da sauran kasashen turai mun shirya a shirye muke kuma mun gargaɗi abokan hulɗa in ji zelensky a cikin jawabinsa na dare a jiya lahadi kafar yada labaran kasar siriya ta faɗa a yau litinin cewa wani hari da aka kai akan wani motar bas ya kashe mutane goma sha uku ciki har da dakarun gwamnati goma sha ɗaya kamfanin dillancin labaran siriya na sana ya ce an kai harin ne a yankin jabal al a lardin rakka sai dai ba a bayyana takamaiman yadda lamarin ya faru ba kuma babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin nan da nan ɗaruruwan mutane ne suka fito akan titunan islamabad babban birnin pakistan da yammacin jiya lahadi don nuna adawa da tsadar kayayyaki da kuma ayyukan gwamnati a halin yanzu tsohon firaminista imran khan shine ya kira zanga-zangar wanda majalisar dokokin kasar ta kada kuri'an rashin amincewa a kansa kana ta tsige shi a watan afrilu To masu sauraro baki ɗaya abin da ya soka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani wato wasu sabbin shirye-shiryen. Da misalin karfe 6 na safa agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tani gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya hada mana shirin da kuma injiniyan mu ne yau. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya.